kusan dukkan wasu masu bakin faɗa a ji a game da harkokin shari'a da jami'an kare hakkin ɗan adam daga ƙasashen afirka ta yamma da na yankin sahel ne ke halartar wannan muhawara da ke gudana a karo na biyu domin tantaunawa akan illolin rashin hukunta masu laifuka shugaban kungiyar yaƙi da cin hanci rashin transparency a nishar mamman wada ya yi min ƙarin bayani akan mahimmancin wannan haɗuwa wani in ya ɗauki na wani ba a yi komi ba ko kuma wani an kuntata mishi ba a mishi shari'a ta gaskiya ba ko kuma wani in yi lahi ba a yi mishi hukunci sai wani ake ma wato wannan abu yana kawo tarzoma a cikin kasa yana kawo tashi hankali in akwai tashi hankali ana yaƙi wato waɗanda eh, abin yake damuwa sosai ma ya to mata da yara su kuma su ne eh, yawan al'umma kuma su ne girma al'umma su ne ginshiƙin al'umma shugaban ƙasar nijar isu muhammadu da ke jawabin buɗe taro ya bayyana cewa rashin mutunta masu laifuka wani abu ne da ya juya wa dukkan wani shirin zaman lafiya baya saboda haka ya zama wajibi hukunci ya hau kan dukkan masu hannu a faruwar irin wannan mummunar ɗabi'a yayin da ya zama dole a biya diya wa mutanen da aka toye wa haƙoƙi cin nasarar irin wannan yunkuri wani abu ne da ya danganta da yadda gwamnatoci ke mai da hankali akan batun mutunta doka da yaƙi da cin hanci yayin da ɗaya ɓangare ya dace a ƙarfafa ayyukan cigaban al'umma dokoki akwai su sai aiki da dokoki kuma aiki da dokoki ya shahi kama kokarin eh, ma'aikanta ya shahi kokarin shari'a ya shahi rashin cin hanci da rashawa a wajen masu shari'a su da kansu da ma'aikanta wato in aka mai da niyya ga karo al'umma aka mai da niyya ga raya arzikin kasa na al'umma wato aka hidda san aka hidda son rai a sa'an ana iya maganin wannan abu kun sani duk kasashen da ke gewe da mu suna cikin wannan matsala mu da kanmu akwai wajaje da yawa wanda muna cikin wannan matsala kenan abu ne wanda in aka haɗu a jiha duka aka tantamna wato ina ji za a samu eh, kwancin hankali za a samu zaman lahiya a sa'an nan za a mai da niyya ga hanyoyi na ci gaban ƙasa kwanaki uku za a shafe ana gudanar da wannan taro da ke samun halartar wakilin sakataren majalisar ɗinkin duniya a afirka ta yamma muhammad ibn chambers da wakiliyar kwamishinan kungiyar tarayyar afirka da na kungiyar ecowas wanda a ƙarshe zai zo da shawarwarin da za su taimaka a ɗauki matakan mutunta 'yancin ɗan adam a afirka ta yamma da yankin sahel waɗanda a yau ke fama da matsalar tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.